فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da yammaci barkanmu da sake saduwa a wannan majalisi da muke karatun littafin tuhfatul afal eh, da kuma littafin mauridin zam'an fi rasmul qur'an a cikinsa a karshe-karshen wata wanda wannan ya zo kafin karshen wata an gabatar da shi saboda uzuri da nake da shi sati mai zuwa wanda shi ne daidai lokacin da ya kamata a yi wannan karatu to amma wannan uzuri ya sa mun gabato da shi zuwa wannan sati yau muna asabar sha biyar ga watan rabi'u sani na shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan jiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan sha biyu na shekarar dubu biyu da goma sha takwas ta miladiya muna karatu a cikin littafin tuhfatul afal kuma satin da ya gabata mun gabatar da mukaddima da malam ya kawo kuma mun gabatar da hukunci ko babi na farko da ya kawo a cikin wannan littafi shine ahkamun nuni sakinati wa tanwi to yau insha Allah wannan ga zamu tashi ahkamun nuni wal mim al musaddatayn da kuma ahkamul mim sakinah شاء الله وانا su ne wanda za mu باذن الله كما تفي زورك lahi القران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله أحكام الميم والنون المشددتين وغن ميما ثم نونا شددا وسم كل حرف غلة بدا wannan shine babi na biyu bayan babi na farko da ma zai kama na wanda ya bayani akan ahkamun nuna sakinati wa tanwin kuma a cikin sa bayanin yadda nuna sakina a yadda tanwin yake shi ma nuna sakina da kuma bambancin da ke tsakanin tanwin da nuna sakina wannan shi yasa ya haɗe su a babi guda wannan babi na biyu malam ya ce wa wannan mimar." ثم نون شدد غنى فعل الأمرين kaga gunna sunanta al-gunna kaga gunna yana zuwa da ma'anar suna yana zuwa kuma da fi'ilin amri domin filin samadi shine ranna kaga irin fi'ilin da yake yana dauke da harafi biyu amma na biyun na da shadda kaman farra kaman daqqa an gane da jarra da damma kaga duka fi'ili ne ya ɗauki harufa biyu harafi na biyun yana da shadda yana kuma harufa uku ne shi sa ke ɗaukan babu fili mai harufa biyu to amma zaman zamantowar harafi na biyu mushaddad ne ma'ana ninki ne na harufa guda biyu a ɗaya za ka harufa biyu an game su a cikin harafin da na biyu amma a rubuce harufa biyu za mu gani ghainun da nuna a rubuce to amma zaman zamantowar nuna ɗin da tana da shadda sai suka zama uku to ire-iren wannan ta zo fili mudari insa ya gunnu ganna ya gunnu dakka ya dukku an gane ko akwai kuma masu kasara irin su farra ya sirru a wannan mai kasara an gane to da sauran ire-iren waɗannan idan ka samu da irin su karra ya kirru an gane su ko to ire-iren waɗannan ka same su idan ka zo fi filin amarinsa to haka ba yanda yake a mudari kaga a mazi ganna a mudari'i ya wunnu an yi don ko, to wannan harafin mudari'in kawai za ka cire sai ba ka fi da labari ya wunnu sai ka ce wunna an shi ko wunna shi ne fi da labarinsa daƙa ya da filin amurinsa dukka sai ce da kai dukkan baba an gane ko dukkan baba ka kwankwasa koka filin amuri ne amma an ce dakka ana nufin ka riga ka yi dukka yanzu ake maka umarni kai to haka shi ma wannan gunna filin ne da haka wannan nima shi ta kaga nima ta zo da fata saboda mai saboda mafulin bihi ne fa'ilin lamirin mustatirun taqdiruhu anta gunna anta nima gunna anta nuna haka yake an gane da takdirin zai shigo to da kana mu dauka cewa gunna ana nufin isim domin da isim ne kaga sunan da zai biyo bayan shi ba zai zo da nasaba ba sai dai zo gunnan mimi gunnatul mimi ko gunnatu kuma yana zuwa da tawo da kuma muhammadu shahid yanzu mun gano cewa gunna fi'il amri an gane ko miman maqulun bihi masu da ka gunna miman kai wa mimun gunna thumma nunan sannan nunan karonin summa ya kawo ta ne saboda baiti ko ya kawo ta wani cewa lalle sai ka yi wa mimun kafin kai wa nuna an gane wannan ko asalin summa tana nufin tartibi ja a zaidun summa amrun zaidi ya zo sannan amru kaga nuna sai da zaidi ya fara zuwa sannan amru ya tuko to nan ba ana nufin cewa sai kawo mimun gunna sannan ka taho ka wa nonon ka ga wasu da alaka tunda ba lalle bane a ce nonon musaddada ba za ta taho ba sai mimun musaddada ta taho sannan ga fara wa mimun sannan ka taho zuwa ga nonon ka ga ba haka bane abin da yake ne kawai ka yi wa nonon gunna ka yi wa mimun gunna da kuma harafin akasin da ya fi dacewa wanda zai ba da wannan ma'ana shine wawo gunna miman wa nuna gunna miman shuddida wa gunna nunan shuddida amma saboda baiti shi baiti ba ka dama ka yi abubuwa wanda ko in azube ne ba za ka yi ba to za ka shi alamun da yake so nuna mana anan shi ne mu yi wa nunin gunna mu yi wa nemin gunna shuddida idan an yi masa shadda za ka dai inda muka ga nunin da shaddar ma mata gunna me yake nufi da mata gunna mu ƙara yi mata gunna dama gunna tana nan amma ba ta bayyana ba kuma ba ta kai tsalle gwargwadon harka biyu ba kama amma da ana so ka bayyanar da hunna ta kai gwargwadon haraka biyu in ka ce kuma kuma ka saba da memo kuma tare da ta amma hunnar ba ta bayyani ba kama ka ce kuma kuma inna min aljinnati wannan a ganin hunna ta bayyana sai dan ka ce min aljinnati wannan ka saba da memo nuna nusai da an gane ko haka nan sun malatu uh, menene sun malatu alunna yau ma izin anin yi sun malatu alunna a gari ta yi shadda kuma mun ta fito sannan kuma mun ce inda ka karanci nonon ba makawa sai ta fito tare da kunna da inda ka samu lemon ba makawa sai ta fito tare da kunna an gane ko to da ka anan ana nufin ka bayyana memun gunna akan memun ka bayyana gunna akan nono shine hunna miman thumma nunan shuddida wa sammi kullum kowanne kai masa suna shi ma sammi filin amri ne an gane ko samma shine filin bazarsa yusammi shine filin muzari sammi kai masa suna sammi kalbaka kaza sammi kitabaka kaza an gane ko سمي بيتك كذا سمي مدرستك كذلك دين الأمر كسنيا مدرسونا ذاك وسمي كلا قوة هذا كلا يعود إلى النور المشددة والميم المشددة قوة نير بسكين إذا النور المشددة الميم المشددة قوة شيء كي مدرسونا دا حرف غنة حرف غنة ذاك الميم المشددة ما هو كنت تنويني أتجويني حرف غنة مشدد nunin mushaddada mai rubutu da tajwidi harfagunna mushadda to wannan shine abin da wannan babin ya kunsa ya kunshi kasancewa idan nuna ta zo da shadda ko mimun ta zo da shadda ana yi wa kowannen su gunna abin da yake nufi da ana yi wa kowannen su gunna ana yi musu gunna ƙari akan gunnar ta asali dama nunin da mimun ba sa rabuwa da gunna to ma na buƙatar ana yi musu gunna ƙari akan gunnar ta asali sannan gunnar nan gwargwadonta harakatai kada a zarce harakatai ne a gunna idan aka zarce harakatai na wurin gunna an yi kuskure gwargwadon gunna harakatai an gane ko sannan kuma sunan shi shi shine harfa gunna harfa gunna mushadda kuma ya ake yin ta shi ne summa ta gwargwadon haraka ne summa inna an gane da tusalunna mudhamma an gane ko to waɗannan su ne harkokin na mushallar shi ne abinda malin kamara sai cika tabaitin da cewa bada bada aga bada an ba aza alhamza ba to ya zama bada bai da alhamza an bai da alhamza a mazi to haka nan bai da alhamza har ƙarshen fi'ilin bada ya gudu an gane ko bada ya gudu abu ya bayyana to za ka wannan bada ya wuru bayyarwa akwai bada a ya da u mai alhamza shi ko wannan na farawa to za ka wannan bada ma'ana ya bayyana ya ga kunga ba ka haɗa shi a cikin cewa suna ne na harfa gunna ka ce su harfa gunnatin bada ya ga ba su shi bada kawai kifa baiti ne kawo domin ya nuna maka cewa waɗannan ayyuka abubuwa sun bayyana wannan shi ne abin da wani kamar a wannan babi wannan ga ya bayyana ta za mu tafi na gaba أحكام الميم الساكنة والميم إن كنت في قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إلغام وإظهار فقط نعم malam ya ce al'ahkamul mimi sakina hukunce-hukuncen mimun daurariya sai ya kama mana hukunce-hukuncen nunin sakina ita ce nunin daurariya to yanzu na zai kama mana hukunce-hukuncen mimun sakina mimun daurariya ya ce wal mimu in taskun ta ji ƙablar hijaa wal mimu mimun ko ko a ce ita kuma mimun shine ma'anar wannan wawo wawon tana zuwa Asifa tana zuwa isti'nafiya Asifa ita ce take hada wannan da abin da ya gabata ta ce ja zaidun wa Amur daga ta hadis ka ce hunna miman wa nuna kaga miman wa nuna kaga ta hadis wannan da wannan shine ma'anar wawon Asifa. ita kuma alwawul istinafiya take sabuwar take ba da sabon labari kaga an gama bayanan nuna sakin an gama bayanan nuna mushaddada wani mimul mushaddada wannan wani sabon hukunci ne sai yake wal mimu kaga waka ce wal mimu tana hada da wa gunna miman ma nuna shuddida wal mimu in tasra kaga ba tare take ba an gane ko kaga wannan araba take tare da wancan bayani to irin wannan bayani da yake arabe ke kiran shi al-isti'nafiya sabantawa farawa don haka gashi wal mimu in takun mimun abin da yake so faɗa game da ita yana tafe amma kafin ya faɗi hukuncinta sai ka mana wani abu da ke kiran shi jumla itiradiyya yace mimu in takun in ta dauru kaga kenan mimun da zai mana bayanin hukuncinta sai in ta zo da tauri idan ba ta zo da tauri ba to ba ta shiga nan in taskun mimun in ta zo da ɗauri ta ji ƙablar hija tana zuwa kafin dukkan hurufin hijariya kaga hurufin hijariya guda 29 har da lissafa alif a matsayin harafi saɓanin alhamza da haka alif daban alhamza daban idan ka kirga su a haka to su za su ba ka 29 daidai ya ce to almimu in taskun ta ji ƙamulan hija tana zuwa gabanin dukkan hurufin hijaiya da aka mimu sakina tana zuwa ƙamulan ba tana zuwa ƙamulan ta tana zuwa ƙamulan sa tana zuwa ƙamulan je har ka zo tana zuwa ƙamulan ya tana zuwa ƙamulan harufa na gaba daya kuma tana zuwa ƙamulan alhamza an gane ko tana zuwa ƙamulan alhamza kamar da irin wanda wasu gida. an gane wa khalaqna kumu azwaja wa khalaqna kum kaga mimun ta dau ba'da alhamza tana zuwa qabla alhamza yace amma la aliful layyinatin banda alif layyina alif mai sauƙi taushi ita ce alif mai sauki ita ce alif ɗin da ba ta dauke da alhamza ko za alhamza yana ƙara wa alif ƙarfi mamana. kaga ba daidai yake da mamana ba kaga mamana ya fi sauki an gane ko inna ya juja wa ma juja kaga ya juja wa juja ya fi sauki kaga ya juja yana da wahala kenan kun ga ashe alif ita ce mai sauki a bisa hamza shi yasa za ka da yawa daga cikin irin da an da duk inda ka an ce ya ma'amana da sauransu ai haka ne irin da in ta kunu ta lamuna fa innahum ya lamuna alhamza ce amma saboda nema mata sauki sai aka jirgin da aka mai shi ta alif kuma ke nan alif da aka sauki shi sama da ya ce la alifun layyina ya siffanta alif da cewa layyina mai sauki to na abin da ke so ce mana nan idan mimun ta zo da ɗauri takan zo gabanin kowane harabi daga cikin da jariya, la alifun layyina banda alif layyina shine kadai ba ta zuwa kafin an gane ko banda alif layyina menene alif layyina shine wannan alif saboda shi alif kamar da muka san ka'idarsa a ka'idar harful mad cewa harful mad guda uku ne na farko al-alif sakin al-maftuh ma qablahu الواو الساكنة المضموم ما قبله الياء الساكنة المقصور ما قبله عشان ده بمعنى ذي ذي شيء معنى وكسر قبل وكسر وضم وكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط cewa sharadi ga yawon ta zama harfin madda ya zama na ƙabila a ƙasar sharaɗin wawon ta zama harfin madda ya zama na ƙabila a zama shi kuma alif ne menene sharadin sa shalibai da sharadi sai ce wa fatihun ƙabila alifin yulta zan na shi tilas da haka kenan ya nuna mana bayan da za ka yi ka samu alif face shi alif ɗin sakin ne kuma ƙabila ku fasha. dole harafin da zai zo kafin alif zama da wani wata ne fata yayin da muna muna magana akan wani harafi mimun kuma bisa wani wata ne sake kaga ba zai yi ba ya zama na mimun tana da sukun kuma alif ya biyo bayan saboda shi alif ba harafin da ke zuwa kafin sa sai mai fata duk harafin da zai zo kabilar alif dole zamanto yana da fata kuma kenan zai yi wa mimun za ta zo kabilar hu to da zo suna da fata kamar an ta ƙoro ma ja ana ma alama alif ne kabila home mimun amma mimun tana da mai fata duk harafin da zai zo kabila alif dole zama to da kasar an da mimun za ta zama to da kasar ba zai yi ba ba ka jin miya tana bai karatuwa ko muwa ka ga mimun da dabba alif da fata ba sa karatuwa to wanda tana kowa ce mimun din da sukun kuma ba da alif kaga za ka karanta su za karanta to shi yasa ya ce walmimu in taskun ta ji kabla alhija alhija ne hurufin hijaiya yake nufi an gane ko hurufin hijaiya alifun ba'un ta'un sa'un a bisa wannan jeri shi kiran su hurufin hijaiya akan kiran su abjadiya idan suka zo a jerin abajada ta wannan jeri shi ne jerin hurufin abjadiya jerin hurufin abjadiya shi ke amfani da shi wurin lissafi sai a ce fasilin awal a fasilin awal ba fasilin awwal ji ba a cewa fasilin awwal ta bayan ba saboda ne saboda hurufin abjadiya jerin abjadiya su ne harufa hurufin abjadiya su ne hurufin lijahiyya ba hurufin lijahiyya wasu ne daban abjadiya wasu ne daban ba a su din ne amma yanayin jerin idan aka ta su a alifin ba'un ta'un sa'un jimun sai a ce hurufin hijaiya idan aka ta su a alifin ba'un jimun dalun abba jaja sai a ce jerin hijaiya an gane yadda suke ko tumala ya ce walmimu in taskun shi ne shine fi'il mudari in a ji yaji'u an gane ko ya fi'il fi amr din sa ji ji ina bi kaza ji ina ka zo mana an gane sai da cewa mun zai ilbati ji ina ka zo mana hakanan ji ina mun zo an gane da wai ko ji ina ka mun zo maka hakanan kana so ka ce mutum zo mana da abu kaza sai ka ce ji ina bai kaza zo mana da kaza to da ka fi da al'amuransa ji ila ji sai da madansa ja mudari'insa ya ji'u ko taji'u ko naji'u ko aji'u kaga yace wal mimu in taskun taji qabla al ija kaga nan taji zamu lura ya daure alhamza taji ko taji asalin da taji sai aka daure alhamza din kuma aka ce da taji qabla al ija la alifin layyana banda alifin mai sauki shine be limun sakina ba ta zuwa qabla lizil hija nan kaga hija hija shi ne hankali lizil hija ga ma'abota hankula ko a ce zil hija ko zil lub shi ne hankali da ulul alba ko basira ulul abusar kaga abusar jam'u basira alba jam'u lub shi ne hankali an gane ko to hakanan shi ma hija hankali to za ka ya nuna mana cewa almimun sakina almimun in ta ɗauru tana iya zuwa gabanin kowane harafi daga cikin hurufin hijaiya in banda alif wanda shi to za ka tana zuwa cikin kowane harafi harufa ashirin da takwas ɗin nan akan samu mimun sakina ta zo kabla kowane daga cikinsu ɗayan na ashirin da tara alif shine ba ta zuwa to ga hukuncin da sai fara mana bayani yanzu ya tantance mana mimo din da yake da ita ce ta kira kuma ya tantance mana cewa kowane harafi na iya zuwa ba da sannan dama ana sanin hukunci na harafi musamman irin na nuna sakina da muka gabatar dangane da harafin da zai biyo baya to da aka sai ce ahkamu ha talatatun liman dabar hukunce hukuncin ta guda uku ne ga wanda ya iya tantance su da inganta su da kiyaye su su ne gasara أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط تجي فقط على فقط تجينا ماذا تجي فقط سوى ذات يا كمان وجه ولا نوع ولا هدو nan kuma sai yace guda uku kaga yace fakat labara an gane ko ya jere tunda yace su uku ne kadai sai ya ce hudu nan ya ce uku kaga ya ce kadai ya yi daidai za ka yi hukunce hukuncen sa salatatun fakat guda uku ne kuma haka nan zai daɗa sauwaka maka al'amar tun da wakilai da sanin wancan ba yanzu kuma za ka maka gane mai masakira haka za ka ɗauka wani babban al'amari ne to sai ya sauƙaƙa maka ya ce fakat ana ba da kisa wani bawan Allah ya zo bin sallah ya buli ma ko da ya buli ma ya ga ya ja wa tsura yanzu ne za a yi ruku an jima ne yanzu ne an jima ne yanzu ne an jima ne aka ɗauɗɗaukan lokaci to za ka idan da sallah zai za ka yi tambaya kusa da shi wanda wace sura ne wani karanta ba da ita wanda sura ta ita ake kira sura talbakara ce tsawon ba haka sura talbakara take sai lallai ta ce bakara ce to masha Allah sai ya tafi wace gari yana zuwa da ya gane man bilmamin jiya ne ya kambarta ya kuma fi jawo tura ya kawo li'ila ya kawo alamtara kai ba ala rambuka bi ashabil fi kafin ya shiga sallar sai ya tambaya ce wanda wace sura ya kawo kuma yau aka ce ai zuwa da fili ke da ake ce to jiya makarawa da kyar muka sha yau kuma an shiga filin da giwa <laughs> to kaga ji ma da ya ka maka don ka san cewa abu ne mai sauki salamatun faka kar ka ɗauka babba ne da ka sha hudu to ka ɗauka cewa wannan da da yawa sun fi hudu zai ce maka salamatun faka ga sanar su ne izharun ikfa'un idghamun wa izaharun faka su kadai take da su ba ta kai abin da waɗancan take da suke da nuna sarki da ke da shi har guda hudu ba ita ba ta da nema da shi to za ka ga sunan guda hudu ba ta da iklam dama iklam ta juyawa kuma nuna sarki an an juya sai na ke komawa mimun to yanzu already mimun din ce a gaba ta bukata da sake juya da kuma ta sake zama mimun da kuma nuna sarki da aka juya mimun ta koma to ita kuma wannan dama mimun din ce to za ka kunce kuncen ta kenan guda uku ga bayanan na الأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء فالأول الإخفاء وكنت نفرقه شين إخفاء كما دي أمبا تعمل da ya ce ikfa'un idghamun izharun faqat ikfa'i ya fara ambata to da ka sai hukunci na farko shine ikfa ikfa wanda za mu san ma'anar sa shine boyewa da ka boye mimin sakina ake boye ta inda a wurin bawo za ka ɓoye mima sakina wene watan mai shafawiya ana kiran shi al'ifa a shafawi a shafawi jingina su zuwa ga shafa shine lebe saboda ikfa'insa a nan ake tun da dama harafin alaifi yake fita an gane mim im alaifi suke fita to za ka ikfa'unta shi ma a nan wurin laifin ne to ya sa ce watan mai shafawiya domin ya rabe shi da wancan ifa'i da muka yi na nuna sakin da wata nuyin ana kira shi al-ikhfa'ul haqiqi ifa'i na hakika to wannan shi kuma al shafawi ifa'i na lebe yau shi ake yin sa inda al za ka masa ifa'i yana ka boye neman din ka ta bayyana kuma kuma shi bayanin kai bayanin ikhlaq mun yi bayanin sabanin malamai na za a game labba ko ko za a dan rada an gane ko sun kawo wannan saboda mai saboda da aka yi ikalabin nuna sakina ta koma mai mimun kuma mimun mai mimun sakina to na haka kenan da ifa da ikalab da ikfa'u sakina da ikalab ba su da bambanci bambancin su kawai wannan mimun din ta asali ce waccan kuma mimun din asalin ta nuna ne rike da ta zama mimun amma yanzu duka lafazin su guda ba bambanci da haka yanda ake furuci da ikalab haka ake kirci da mimin sakina tarmihim bi hijara ko ko ka hada labba dauka ikfa din shine a ji shi anan tarmihim bi hijara him him wannan gunnar ita ce za ta fitar maka da wannan ikfai to da kuma wancan sabani yana nan a ran shi ma nafsi shi wasu na ganin cewa ba ba da furja ba ah, malam dr ayman zuwair ya yi bayani game da wannan abu bayani shamil kuma gamsashe don wanda ke so ya rajibu ilai to wannan shine hukunci na farko fal awwalul ikhwa inda al-ba'i wa tammihi shafawiyya lil qurra'i kaga nan bai ce miman ba kamar can da yace wasalatul iqlabu inda al-ba'i miman an gane ko can wasalatul iqlabu inda al-ba'i miman nan kuma yace fal awwalul ikhfa'i inda al-ba'i wa tammihi shafawiyya saboda can nunin ce za ka juya ta da wani yanzu ba bukatar ce maka mima tun da dama mimar da ke kuma mimar sun za a karanta to ka gaba bukatar ce maka mima na ba hukunci da mima والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى ne إدغاما وكنت نبي شين إدغام بمثلها أتى أي ha, ha lamiri ها ya يقول ila. alaliyim liyim ta shiga ba tunda ta muke magana da haka idgami idan limun sakina ta zo kuma mimun ha ta zo shine wasani idgamun bi misliha ata da ka idgam idan aka samu mimun sakina ba da ha aka samu mimun yar uwarta to nan ake yin idgam an gane ko wa hum muslimu wa hum mu'minu hum an gane ko da sauran su duk ire wannan shan kira idgamul Eh, idgamar mimun sakina ga sunan ya ce mene wa sammihi shafawiyya lil watan wa sammi idgaman ya fata kamar su suna da idgaman saghira duk da cewa idgaman saghir suna ne a a gane ko haka nan idgaman matamatilayin suna ne a idan ka ce idgaman saghir duk wani idgami da aka yi in dai harafin farko na da sukun aka yi idgami sunan shi idgaman saghir za ka duk idigamun nunin sakina da muka yi sunan shi idigamun sakina saboda nunin sakina kaga daurar ya ce nunin da to ya zama idigamun sakina haka na wannan idigamun da muka yi sunan shi idigamun sakina haka nan gina idigamun da za mu zo mu samu irin idigamun su lamun sakina idigamun lamun shamsiya da idigamun eh, irin su eh, a duk inda ka samu idigami in dai harafin farko da aka shigar sakin ne to sunan shi da gamun sagir irgamin da ba tsagir ba shine wanda harafin farko ya zo da harafi an gane ko mana zai zuka kama da shi shi ma akwai babi da ya kebance na bayanin irga ya ce sun ma'in sakan awwalu kullum fasagira tamliya an gane ko aw harfa ne bai kullin fa kullun Kabiru idan kowane harafi mutaharrik الرحمن الرحيم مالك رحيم ما هذا سورة العرب تقول أنه إقامة تبين أقال يا أيها الإنسان إنك كاذب إنك كا إذا كان إقامة يزمى الإقامة تبين to da haka wannan da haka idgamu sagir suna ne da ya kunshi kowane irin idgami in dai harafin farko sakin ne to sunan sai idgamu sagir to da haka idan wannan idgamu kace masa idgamu sagir kaga shi mawa wada haka ne da ake masa istilahin cewa al-idgamul mutamathilai ne shi ma ba ana nufin idgamul mutamathilai ne ya ta kaita ga wannan idgami ba shi ma idgamul mutamathilai ne amun ne mai gangamewa duk inda aka idgamun harafi fi misli zaka mutamathilai ne yana iya zama tuwa kabir yana iya zama tuwa kabir an gane ko kamar bamaran eh, bi har tijaratu famarar bi har tijaratu daga ta'un da ta'un ya zama mutamathilai ne ta ka mutamatsilai ne kowane harafi inda an yi shi da jinsinsa irinsa to ya zama mutamatsilai to za ka kowanne a nan idan an faɗa ana gano shi da yanayin mimun sakina nau'i ne na cikin su idan an ce ligamus tagir wannan ligamun mimun sakina nau'i ne na ligamus tagir idan an ce ligamun mutamatsilai ne ligamun mimun sakina nau'i ne na ligamun mutamatsilai ne amma ba ita kaɗai ba ce ligamun mutamatsilai ne hakanan ba ita kaɗai ba ce a ligamun sakina an gane ko sai ya ce wasanmi idgaman sagira ya fata ya kai saurayi san me kai masa suna wannan idgaman ka masa suna da idgaman sagira ya kai fata saurayi na sai ce والثالث الإوحار في البقية من أحرف وسمها شفوية والثالث الإظهار كنت نأكشين الإظهار fil baqiya cikin abin da ya saura daga cikin harufa 29 na farko ya ce mana la alifun layyina ya cire alif kaga da cire da saura nawa saura 28 a cikin 28 ya zo ya ka cire mana mimun domin mimun a ya cire mana ba'u domin ba'un ita ce ta al-ikhfa sannan wasan mai fa'an shafawiyya an gane ko wasan mai shafawiyya ya cire shi sai ya suka goma ashirin da bakwai sai yanzu ya sake cire mana ya sai ita kuma mimun da misliha a ta shi ake wa idan gami to za ka ya cire mana idan gami sun koma saura ashirin da nawa ashirin da shida su ne hurufin izharul shafawi shi amma ana kiransa al-izharul shafawi domin a bambance shi da wancan izhari da ake kiran na nuna sakin wata nauyi da shi kuma ke kiran shi al-izharul halqi daga al-halq shine makogwaro da aka izharul halqi wancan wannan kuma na mimun sakina al-izharu ash-shafawi siratal ladina an'amta amta alaihim ghairil maghdubi kaga wani sa'in mimun sakina tana zuwa a tsakiya kamar an'amta wani sa'in tana zuwa a karshe kamar an'amta alaihim ghairil maghdubi an gane ko idan ka duba littafin tazuri shi ba za a zama kama salansu akwai wanda ba samun sanar ta ba cikin alkur'ani watakila na tsakiya ko na ƙarshe ga wani harafi to da za ga an ja layi inda aka ja layi ma'ana inda misalin ta bai zo ba cikin alkur'ani kuma duk misalan su suna nan aka koma za a ga misalan to wannan shine karshen wannan babi a sai wa'azar ko wa'azar ka karzo shi ko kan to واحذر لنا وارد وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعله واحذر لدى واو وفاء أن تختفي واحذر كتياي لدى واو ورن واو دا وفاء دفا kafin mu tafi ga wannan sai mu koma baya tunda munga ga harafin iza ikhfa'i shine bawo harafin idgami shine memo da haka duk sauran suna cikin izharar ko izharar shahur kenan kun ga wawan tana ciki fa'un ma tana ciki da haka wawun da fa'un kamar sauran harufa duk suna cikin harufan izhar shabab amma sai keɓanta wawun da fa'un ya ce ka kiyaye ka yi hatara ka lura domin ba wahala nan da nan sai ka ta musu fa’i ta inda baka an ba baka an karawa gurin karanta wawun sai ka ka kawo kamar wa hum fiha wa hum fiha ghairil maghdubi alaihim wa him wa izhar da inda aka ce izhar kamar da aka arraba shi a can shine ikhraju kulli harfin imma haraji fitar da kowane harafi daga mafitarsa da haka za a izharar nuna takina kamar da muka nuna a wancan karan kaga harshen ka sai ya taba nan an an amta in ka ce kaga an ka izhari amma an kace an an ka izhari haka ne ko to shi ma nan a izharin mimun sakina tunda ana son izhari kowane harafi fita daga mafitarsa ita kuma mimun nan ne mafitar ta labba biyu to kaga izharin ta sai labba biyu sun haɗe siratan lazina an'amta amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wa him wa yace to in baka lura ba gurin ghairil maghdubi alaihim wa sai ka ce ghairil maghdubi alaihim wa him wa an gane ko ko ka ce him wala zalim an gane kai gunna ba tare da ka hada lamba ba matukar lamban ka ba su hadu ba to ka yi sufai in gunna ta fito ka yi sufai to shi san ce ka kiyaye don baka la'akari ba za ka yi fa'i ka wuce ba tare da kasare wa hum fiha khalid sai ka ce hum fiha hum fiha kafin labban su haɗu gunna ta fito shi kenan ka wuce to ya zama ifai ya ce wa hazar laga wawin wafa an tafi me ta sai wawan da bawa ya faɗi sabari abin da isa ya ce lalle gurin wawan da wawan ya kamata ka kiyaye ka lura da kyau fiye da sauran saboda abin da ke tafe li ha wa littihadin saboda kusancinta kuma saboda haɗewarta yi nufi da wannan ya komar da su ga guda biya masu guda biyu ko wa azar lada wawin wa fa sai ce da qurbiha saboda kusancin ta kaga ɗaya daga cikin su wal istihali kuma saboda haɗewa to wannan wani abin da ke kira allaf wal nashr allaf wal nashr in ka abubuwa guda biyu sai ka mayar musu da bayani kuma zuwa ga su ne wani lokaci ya zama muratta a jerance ka jeranta wanda Allah ke cewa wa min ayatihi ja'ala lakum al-laila wan nahara kaga ya ambaci laila wan nahara sai ce litaskunu fihi wani tafta min fadli a ga abu laila wa nahara litaskunu fihi domin ku samu nutsuwa cikin cikinsa wani tafta min fadli kuma domin ku samu fitar falalarsa a cikinsa kaga kenan kowannen ya koma wa daya domin rahmati ala kuma laila wa nahara kaga litaskunu fihi shi aka fara ambata sai ya koma wa na farko al-laila wani tabta ko min fadli shi aka ambata na biyu sai ya koma ba na biyu shine wani tabta ko shine annahara da aka tabta ko min fadli shi annahara da taskunu fihi al an gane ko to wannan jerantawa shi ake kira allaf laf wal nashr al-murattab domin ya zo a jerance wanda aka fara ambata a nan a wurin bayani na biyu shi aka fara ambata wanda aka ambata na biyu shi aka ambatawa na biyu wani sayan kuma ana samun allafu wa nashur al-mushawwash shine wanda bai tafi a jira ba an fara jerowa ga na farko da na biyu da aka komar kuma sai aka fara ambata wanda ke da alaka da na biyu sannan aka dawo ga wanda ke alaka da na farko to wanda ke ake kira al-mushawwash ba murattab ba to shine irin wanda ya amfani da shi ana kaga ya ce wa azalla da wawil wafa an tafi kaga ya ambata guda biyu da wannan ya fara da wawu sannan fa amma yadda ya zo mayar musu da illa da sababi sai ce ni kurbi ha saboda kusanci shi kurbin yana komawa ga fa'u alhalin kun ga fa'u sai an mata ta biyu me yake nufi da kurbi ha shine kusanci kaga mimin muke magana a kai fa'un tana kusa da mimin saboda me saboda mimin na fita daga lebe laffa biyu ita kuma fa'un tana fita daga lebe daya tare da haɗin nan an gane atrafu sanayal al'uliya a ce if if if kaga fitar fawa ita mimin ba labba biyu im im im kaga tana kusa wannan nan wannan ita kuma nan if im if kaga tana kusa shi ne da alqurbi kaga qurbi yana komawa ga fawa walittihadin ittihadin shine hadewa a mafita daya shi kuma ittihadin yana komawa ga wawo kaga wawo zai fara ambata a can amma nan ita jinkirtar da bayani fa'un ita ya kuji ambata a ƙarshe a can a nan kuma ita ya fara wayuwa bayani to da ka kenan wurin wawon saboda mafitar su guda zama towar mafitar su guda kana iya kanka ankara sai ga ka isfa'i ka wuce ma'ana saboda ba sai ka sai ka ji kafin labban kai ya ruhu har wawan ta fito humwa azwa humwa humwa kana cewa humwa azwa humwa humwa nan da nan kai kai ba tare da kasari to wannan shi yasa da yace wa hazar la dawa win wa fa an takhtafi li qurbiha wa li ittihadin fa'arifi ka san to wannan shine karshen wannan bayani game da abin da ya shafi almimu sakira sai babi na gaba shi ne muna lokaci ako? na? lokaci ya daga yadda kusa to sama ɗan taba kana dai saboda mun karatu da yawa حكم لا لأل ولا للفعل للا لألحى قبل الأحرف أولاهما إظهارها كالتعريف لا قبل 14 نعم قبل 40 عشرة خذ علمه لنام حجك وخف عقيمه جيد ما ليس للام الحلال قبل أحروف هكذا يقول ولاهما إظهارها التعريف للام الحلال لا مقل تنادى عليها بيو معنى تنادى ينهي بيو إذا انتظوا قبل الأحروف سوني حروف الهجائية إن لام الأل تزو لا مقل إذا تشوتك شكا شكا سونا an gane lamu al sharaɗinta ta shiga cikin suna ita ke nufi kitabun alkitab kalamun alkalam madrasatun al-madrasa an gane da sauran ire-iren su baitun albai waɗannan su ake kira lamun ɗin da ke tare da wannan ita ce lamu al amma bai magana lamu al wacce ta shiga cikin abin da ba suna ba kaman alhakumut takasur kaga alhakumut takasur ba irin wannan ba ce saboda alhakun fi'ili ne ita ko lamu al tana shiga cikin suna a gaba irin wannan ba sannan Hamza lamu al hamzatu wasilin ce hamzatu wasilin alamar ta irin wannan rubutu na masharika irin namu na ham za ga alamar ta shine a sa mata wani wasali kamar sadu shine alamar hamzatul wasl wannan wasalin an dauko shi ne daga harafin sadu shi kuma harafin sadu an dauko shi ne daga harafin wasl saboda sunan da hamzatul wasli to za ka sai ka ɗauko sarin a cikin wasila harafin da ya fi fice shi ne sarin sai ka sanya mata alamar ta wannan harafi kamar sarin yar karama to ita ce ke ɗauke da a daga da inda ka ga hamza su in tare da lamun to nan ba ta shiga cikin wannan babu ya ce lilamu alhala ne ƙabla a harufi ulahuma na farkonsu izaharar ta na haka hukunci na farko shi ne izhari bal ta'rifi ka san shi qabla qabla arba'in min ba'di ashrin qabla arba'in ne amma sai masa na qabla arba'in an gane saboda yanayin waka qabla arba'in min ba'di ashrin kafin hudu bayan goma kaga da hudu da goma sun baka goma sha hudu su ne harufan da ake wa lamun da zahari idan suka biyo bayan ah, idan suka biyo bayan lamu ku zi ilmahu ka ɗauki ilminsa ga su su ne harufa ibzi hajjaka wa haf'a qimahu su ne harufan al-izhar din lamu al hajjaka wa haf'a qimahu ibzi shi ma fi ilil ne baga ya yabghi ibzi an gane baga ya bi da abu baga da ibtaga ma'anarsa guda shi shine bidar abu an gane to ibri hajjaka ka bi da hajjinka mai kyau wa haf aqimahu ka ji tsoron aqimin aikin hajji aqimi shine abin da bai haihuwa matar da ba ta haihuwa ita ce ƙimi. namijin da bai haihuwa shine aqimi Allah ya tsare lillahi allah ya kudu kuma ya sha'u ya habu liman yasha'u inasan wa ya habu liman yasha'u zukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima kaga aqima namijin da bai haihuwa haka nan yini da bai haifar yinin daga shi ma Allah ya ce wala zalu lazina kafaru bi negative minhu hatta ta'tiyahum sa'atu baghtatan aw ya'tiyahum adhabu yawmin aqim kaga yini aqimi kararin yini mara haihuwa shine aqimi to shi ma nan wa khaf ka kaji tsoron aqimin aikin hajjin ka wanda zai haifar da lada kaga aikin hajji dan bai zama to aqimi ba zai haifar da lada amma da ya zama to aqimi sai zama bai haihuwa zai haifar da lada masu yawa wannan shine ma'anar kalmar da ya haɗa mana domin su ba da waɗannan haruma. abin da ya kawo su mahallin shahid shine ga gida haruma za su baka goma sha hudu ibn yana da guda uku hajjaka yana da guda nawa guda uku duk da cewa guda hudu ne domin hajja guda nawa ne ga gajimin guda biyu ga haɓun ga kama sun zama hudu to amma da yake anan muna bukatar harafin ne ba a bukatar lalata harafi da aka tunda ba lalata harafi yake rubewa ko guda nawa ya kawo jimu? tana na matsayin ta harafi guda an gane ko da haka kenan ka ga hudu hajjata ga uku a irin sun zama bakwai ga wawan ita kadai ta zama nawa takwas ga haf mai guda biyu Ka ga goma ko haf ka ji tsoron sai a kima ho a kima ho guda nawa wa haf guda uku ko a kima ho guda biyar ga uku ga biyar sun zama nawa takwas haka ne sannan can ya kawo ibge uku hajjaka hudu bakwai da ka ga bakwai a nan ga takwas a kan wakaf da akimahu sun zama sha hudu daidai to da su ne harunan da ake wa lamu al a cikinsu kamar innal insana an gane innal insana haka nan eh, menene eh, albaƙi albaƙi ko albawari na ba'u hakanan gaimun irinsu al rahur duk da suna nan a cikin littattafai na tajwidi akwai su a cikin tajwidi shuban ko duk kun za ku misalan su cikin jadwal tartib sai na gaba shine wasali idgham bi sittatin wasali idgham bi mithliha bi mithliha ata ثانيهما إرغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فاعل نعم ثانيهما إدغامها في أربع أيضا هو وعشرة ثانيهما نبي ينسو إدغامها إدغام إتمن لا معل سوى لتمشي مغانا أكانت في أربع وعشرة أيضا هو guda goma sha hudu su ma kaga wancan na da sha hudu wannan na da sha hudu sun zama ashirin da takwas ɗayan ita ce alif kuma ita ma alif ba ta zuwa an gane tun da alif game da muka yi bayani ba ta zuwa ba sai harafin da ke kabla ha mafduhun kuma nan mun ce muna bayani akan lamun din nan alamun sakina kaga lamun din sakina ce za ka bai yiwa alif ya biyo bayan lamun sakina alif ana so lamun ta biyo bayan so ta zo da fataha la kamar la to kaga alif ne amma in dai ba fata bane da harafi to bai zuwa kabila alif shi yasa kaga ita ma alif bai zuwa kabila ha kamar yadda muka yi mimar sakina ita ma alifin bai zuwa ha haka ita ma nuna sakina bai yi wa alif ne zuwa da an gane ko to waɗannan su ne guda goma sha hudu su ma sai ce wa ramzu ha ba i ka fahimce su i ita kadai fi ilal amri ne an gane ko i fi ilal amri wa'a ka gangame abu abinda ka gangame shi hifzan wa fahaman tattarawa duk ana kiran shi wa'a Allah ya ce wa jama'a ba awa'a awa'a ya gangame su gaba daya to da haka shi ma wa'i shi kadai shine fi da lamun to da haka ka fahimce su ka rike su ka gangame su ga sanan ثم شل وحما تكون ضف عن دعفو أول ذو شريفا للكرم طب ثم سل رحما تفوت طب إلى الأمرين طابع يا كوتتا يطيب يا كوتتا طب كذمنتو بكو نجري شيني طب كذمنتو نجري ثم سل رحما سنانك سادة زمنتي طب ثم سل رحما إذا كان أبوه ودابي لا سمكوانتو sakamakon su shine tafuz za ta samu fauzi zai su ga ni'am ka bakunci ma'abocin ni'ima za eh, zai zo ga ni zo sharifan haka ne ko da su a zanne akwai da su a zannin ka fi tabbatar mummunan zato ka ga mutum da nuna wata mummunan zato da su a zannin zur sharifan ka ziyarci mai ɗaukaka lil karam domin karamci da karrama to ne ma ma'anar baita abin da yake ne a cikin wani harfan farko farko na kowace kalmar. shi zai ba mu sabanin wancan dai haɗe mana su gaba ɗaya wuri guda to anan ku ya kawo su ne cikin kalmomi sai mu ciccire har harufin farko farko tip sai mu ɗauki sa'un mu ajiye ɗaya sun ma mu ɗauki sa'un mu ajiye ɗaya sil mu ɗauki sadun rahiman mu ɗauki ra'un tabbus mu ɗauki ta'un zif mu ɗauki zadun za mu ɗauki zalun ni'am mu ɗauki nunun da mu ɗauki dalun su'a mu ɗauki sinun Zannin mu dauki za'un zur mu dauki zayun sharifan mu dauki shinun lil karami mu dauki Lamu. wannan za su ba guda goma sha hudu kuma misalan na nan a cikin eh, littafin tazwiri shubba da ga waɗannan su ne hurufin eh, idgamun lamun eh, sakin ko ko idgamun lamun al to ga suna na kasan yawa kowane ya ce wa samne واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى تنبها شمسية اللام الأولى لام تفرقون مك أمتا إتشي اللام حل سمها قمرية كما saboda mai saboda ta bayyanu an yi mata izhari a kalmar alƙamar kaga alƙamar kawun na daga cikin harufan da ake wa lamu al-izhari a ciki da yace amri hajjaka wa khaf'aqi kaga kawun na ciki to saboda kafin na ciki kenan kafin na daga cikin harufan da ake wa lamu al-izhari a cikin kuma alqamar ta yi daidai da kafin ta biyo bayan lamu al to da aka yi zanen da alqamar sai aka ce to bari a sanya kamar ya zama shine jagoran duk wani al da aka wa izhari aka wa izhari da aka ji al da aka wa izhari sai ce suna karkashin jagorancin al ta alqamar shikenan sai lakabin ya bi su allamul an gane ko ita kuma ta biyun Wasan sammi lukra wa lukra sammiha shamsiya na biyun kuma ka suna shamsiyya su kuma sai ga su aka dau an mata shiunin ga daga ciki domin sun ya ce zur sharifan lil karam shirin na daga ciki da haka an yi musu idgami shirin na daga cikin da ake idgami kuma kalmar asham ta kunshi shirin na idgami don haka sai aka ce to shikenan duk waɗanda aka yi idgami su kuma a sa su a tawagar asham to sai na kina su duka shamsiya kuma sai daidai a shamsu kamar rana da wata kamar nasa da izahari a shamsu nasa da idigari an gane kawai wannan shi da sunan da ake samu sai ce mene ba a zikiran da abu ke wanda ya ga fi'il mutlaqa illa riqulna an wa qulna wal wa azhiranna lam fi'il mutlaqa lam fi'il kama ta izhari mutlaq ta kiba kai an gane ko duk inda suka zo bina hawi qulna am wa qulna Waltaƙam, kamar qul na'am da qulna da kuma faltaqama hulsut kaga in a can ne za mu sai gari na qul na'am kaga nuna na daga cikin da ake wa idgami an gane ko irin su wannazi'ati wanna kama ga wannan ba a yi qulna ba a mata haka nan menene qulna faltaqa faltaqa mahulhut kaga tawon ita ma an a can ne ana mata idgami to amma alamar zai zai ba a mata idigami da haka wanda ake wa gami alamar zai shi ne mutamafilai ne mutamafilai ne ana masa idigami haka na ana idigamin ta ra suna da kusanci da rawa haka na suna da kusanci da nuna an gane saboda jere suke a mafita daga lamun sai nunin sai ra har wasu malamai suka bije su a matsayin makarar guda da mun kawo su farra da kuturu da sun bije su yana cewa wa min tarafin hunna salatu da ne wa haya ma aljarmi waɗannan su guda a su makarantun su guda ne jinsin su guda amma duk da haka kun ga a ile ba a yin irgamun lamun fi'il a cikin nun amma ana irgamun ta cikin lamun saboda masu haka nan ana irgamun ta cikin ra kamar ƙurrabi ana yi musu irgami na shi nan da shan baitin ko alhamdulillah za mu dakata a wannan bangare a wannan gefe sha Allah a daidai wannan guri za mu ci a kan rasu ne Allah ya mu wata mai zuwa karshen sa kamar yadda ke muka yana da ya samu ga dawo da karatun wannan sati muka ga dauta shi saboda kuzari amma karshen wata karshen ne zuwa bidin Allah ya zama sannan kuma